Sakarwa mata ragamar samun dukkan wani matsayin shugabanci ta hanyar zaɓuɓɓuka ko ta hanyar naɗe-naɗe wani alkawali ne da ƙasashen ƙungiyar ECOWAS suka ɗauka a shekarar 2015. Sai dai bincike ya nunin kalilan daga cikin waɗannan ƙasashe ne ke mutunta wannan yarjejeniya. Dalili kenan da majalisar ta shirya wannan taro don binciko abin da ke haddasa tseko a wannan sha'ani. honorable sani bukari zilli shine shugaban tawagar wakilan nishar a majalisar sai gida sai da mata rayuwa sai da mata to don haka ne muke wannan taro duka alkawalin da muka ɗauka za mu abin da mata za a huda musu su in aka tura ka makaranta ba don ka zama doktor ba ko ka zama injiniyar a'a saboda al'umma ta amfana da kai in Allah da mutanen karkara za su sani da an yi wanga zama. Ministar cigaban mata da bayar da kariya ga yara Madam Elbak Zainabu ta ko ta jinjinawa kungiyar ECOWAS da wannan yunkuri da take ganin yana da alfano ga cigaban al'umma. An samu bisa eh, fagen siyasa, an samu bisa fagen duk inda ya kamata rayuwar mace ta bunƙasa. rayuwar al'umma gaba ɗaya ta bunƙasa ta kenan kun ga abu ne sai mu ce muna ma Allah godiya tunda sai da yawo kanta ta ce a ƙara kasan wannan zama talatin bisa ɗari. Taron wanda za a shafe kwanaki biyar ana gudanarwa zai zo da wasu muhimman shawarwarin zartar da tsarin bayar da kason musamman ga mata a game da batun riƙe mukamin shugabanci. Za mu hitowa da sanarwa mu ce a cikin waɗannan ƙasashe namu guda goma biyar ga irin fata yadda muke so rayuwa na al'ummar mu ta zama na mata ga yadda muke so ga su na mu yara ƙanƙana ba dala tasu an hana sai da yara mun hana yara su samu wadata kuma su samu karatu waɗannan abubuwa da muka yi kowace ƙasa za mu tsaya bincika mu gani da kan cewa ana aiki da su. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasashen Afirka ta Yamma mambobin sai da yawo Mustapha Cisse Law ya nuna rashin jin daɗinsa a kan yadda ya ce wasu ƙasashe ke jan kafa wajen cika alkawalin da suka ɗauka. Saboda haka ya bayyana cewa zai aike da wasiƙa domin tunatar da gwamnatoci cewa ware kaso talatin daga cikin ɗari na mukamai domin mata wani abu ne da doka ta wajabta wa mambobin wannan kungiya. Parce que c'est des traités, des protocoles ou des décisions qu'il faut absolument appliquer. A taron muhawarar da majalisar ta ECOWAS za ta gudanar a mazauninta da ke Abuja ne za a baje dukkan shawarwarin da taron na mai ya zo da su don tabbatar da su a matsayin dokokin kasashen yankin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.